Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A yanzu haka ƙungiyoyin nakasassun Nijar sun dukufa da neman hanyoyin farfaɗo da asusun tallafin masu bukata ta musamman wato Fond de Soutien aux Personnes Handicapées wanda mahukunta suka dakatar da shi a shekarar 2018. Duk da yake a baya-bayan nan hukumomi sun a aniyar samar da sassauci ga mutanen da ke da tawaya musamman waɗanda ke cikin mawuyacin hali, shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassu Siddo Nuhu Umaru ya ce rashin wancan asusu abu ne da ya haddasa damuwa sosai. Malam sulai akwai cikin dekre ƙuduri wanda shugaba Bazin Muhammad ya sami shi hannu akwai ƙudurin da ce cewa mutane masu nakasa wanda suke da nakasa mai ko waɗanda suke da nakasa da yawa wanda suna rayuwa a cikin talauci a gwamnatin Nijar musamman bidje na Nijar ya kamata ya kama su tallafi wannan ne muke son a tabbatar da shi wanda shi ne zai dawama kaga wannan abincin kana ganin an ba shi an ba da shi wanga shekara to tana yawa kuma a yi shekara uku ba a ba da shi ba Mm, shi wannan kudurin doka da kake magana kamar um, wani yunkuri ne na kokarin maye gurbin uh, uh, asusun tallafin na kasassu kamar abu biyu ne gudan wanda za a kawo tallafi mutane masu nakasa wanda suke nakasa da yawa ko wanda nakasa ta yi musu nauyi wannan daban ne kuma wannan abin da muka ce kace magana wannan shine ya mana to a kwariya saboda shi ka sa abin da ka saba da shi wancan wanda aka yi dama cikin kuduri aka yi zance a bayan mutane masu nakasa wanda nakasa ta musu nauyi wanda ba mu taba gane shi ba a cikin wannan kuduri ne aka tashi mun muka tambaye shi ma shugaba bazum Muhammad ya yarda an rattaba mishi hannu amma har yanzu ba mu gane shi ba tukuna mai wancan abun malam Sule shi ne ma yadda mai mu sosai saboda shi mun saba da shi ne shi ne yake ba mu tallafi mu baiwa kaman eh, yara wanda suke cikin makaranta wanda akwai wa'ansu abubuwan wanda in ba wannan eh, wannan gidauniya a akwai ba ba su samun tallafi bari dauka maka eh, misali kamar a ce mutum ne benci amma dole sai an samu shi na'ura in an samu shi na'ura to na'ura nan yana iya ƙara mishi shi kuma ya samu dama ya yi lokal kamar kowa ka dai yanzu a Nijar babu inda zaka kai ka samu wannan taimakon sai cikin wannan gidauniyar kashi kuma gidauniyar an sarka shi bai aiki tun shekara dubu biyu da goma sha takwas kana shi kaman eh, wata kuma example da zan ɗauko maka kamar a ce wani wanda hannuwan shi ba su yi aiki sosai kafafuwan su ba su yi aiki sosai sai an sai mishi wani abu wanda ke ma hoton electric wani wani kece ne wanda mutane suke amfani da shi wanda da ma yan yatsu sai ka motsa wannan wannan wannan potential sai ka shiga inda ka dama to wannan abu ba a cikin Nijar in an ce wani fami wani wani 'yan uwa na mutane masu nakasa sai shi har abada mutum mai nakasa ba zai iya taya lokal ba ko yi aiki ba ko yi abu amma Eh, wannan cikin gidauniya inda yana nan da da shi ne za a taimaka amma wannan shi a halin yanzu babu shi misalai na irin cikas ɗin da matakin janye wannan tallafi ya haifar na da yawa ciki har da kuma bayan sha'anin ilimin na inda wasu daga cikinsu suka fara tunanin zuwa cirani. Eh, wata rana ina ministan ne na gani wani wanda yana da nakasa uwan shi da uban shi ba su da rai ya nan ya same shi yana son a wannan gidauniyar ta hawa da biya mishi karatu har na shekara biyu kuma an ce gidauniyar nan ya tsaya shi kuma da kwalkin shi ya kore shi ya za shi na yi shi yana kuka to ni ma da na gan shi na hadu da shi ya ga mini zancen ce ce ni libiza ne in nemi kuɗi na ce ka nemi kuɗi ko ka yi bara ya ce to ya za a yi ka ji wa malam sulai wanda ya fara karatu har ya kai lokal mai girma an biya mishi shekara biyu to gudan kuma babu uwa babu uba kuma ga da kasa ya ce a to in babu kowa gomi ba sai a je a yi baran ba wallahi neman da kai na sai da na kuka malam sulai a cikin wannan lamarin to ka gani wannan mun sa kira da mai girma shugaban bazum muhammad eh, Allah ya sa na gan shi a paris sun yi table round ko bisa eh, pds na 2022-2026 taron pds eh to a lokacin Allah ya bani dama na haɗu da shi keke da keke muka yi zama tare da sauran kungiyoyi ah, na faran fula na kawo mishi wannan gidauniyan ya ce to idan sun zo daraktan shi na kaduna ya tuna mishi to mu dai har yanzu muna jira amma wannan muna so in wanga magana ta kai kunnuwan shi dan Allah dan annabi shugaba Bazum mun ga kana sauraron ku kanmu wallahi muna so ka kawo mana dauki a farfado da shi dan shi wannan gaskiya tun shekarar 2018 da aka shi sarka shi ba mu nan gashin dadi ko alama To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sidonu Umaru, ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku moni lafiya.